الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقصنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب العد ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بنواسيها اللهم أنت الأول وليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اكد عنا الدين وغننا من فقر اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوات المضطرين رحمان الدنيا والآخرة ورحمهما تودي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء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 ولا تهوجنا إلى أحد وغننا عن كل أحد يا من إليه المستند وعليه المعتمد وهو الواحد وغد الصمد لا شريك له ولا ولد خذ بأيدينا من الضلال إلى الرشد ونجنا من كل ديد ونكد وأشفنا من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan ci gaba da karatunmu a cikin suratul baqara a cikin wannan darasi namu na wannan rana wato rana asabar hudu ga watan ramadan hijira manzan allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai daidai to muna na aya ta ishirin aya ta ishirin da bakwai الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه نعم wayanda suke walwale alƙawarin Allah bayan sun kulla shi ba a son mutum ya yi alƙawari ya walwale alƙawari so aka ko ya alƙawari ya cika ai ma a hida ilaihi ma a hida hu ilaihin kaga wurin na na gani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 ويقضعون ما أمر الله به أن يرسل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون الذين ينقضون عهد الله وعند سكي والولاء القول عن الله واتو الله بايسهم ينايا القول دا متعني سنة والوليوه أي ما أهده إليهم في الكتب عبند يا القول إذا شيزوا عبد يسو fil bi cikin littafai min al'imani bi Muhammad na imani da Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ba da misaki bayan sun kulla wannan alƙawari sun karfafa shi ay tawkidihi alaihim bayan ya karfafa musu wannan tauhidi bil ayati da ayoyi wal kutubi da littattafai aw ma wasta ma wastaqu al bihi min al ko kuma abinda suka kulla alƙawari da shi na cewa za su yi kaza wal qabuli za su karbi kaza to da irin wannan alƙawari Allah ba ya so a walwale wa yaqaduna ma ma amara Allah bi kuma suna yankewa abinda Allah ya umarce su da shi an yi sala sadar da shi min imani bin nabi na imani da annabi sallallahu alaihi wasallam wato imanin da imanin da ya ba da umarni wato a cira shi wato daga wannan lokaci zuwa imani da Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan alkawari duka Allah ya yi umarni a cika shi kada a walwale alkawari wa kullu qadiyatin do wata yankewa zumunta da wata yankewa abuta da wata yankewa alaka la yarda, ha Allah wanda Allah bai yarda da ita ba to Allah ya hana warware shi ka kadari salatin rahim kamar yanke sadar da zumunta Allah ba ya son mutum ya yanke sadar da zumunta ta Allah bai son haka nan Kusa san yau lokaci na Allah ya kawo mu wanda duk adda yan uwa sai dai shi ya koyi da su yau babu wanda adda yan uwa yan ba wanda adda abin da ya ba su ba wanda duk bai da abin ba su ko kula shi ba a yi lokaci na Allah ya kawo mu to duk da haka kowannen ku shi ya koyi da nashi yan uwa abin da ya kamata ya yi shi Abin da bai kamata ya yi ba wanda ba ya da abin yi ko an ce ya kashe amma kashe bari zumantar ta yanki wale yara da amuwa lati mu'mini ne kuma Allah ya hana a kawo da kai a ƙi jibinta ‘yan uwa muminai. wata burkata ya anbiya'i alaihi musallatu wassalamu da a tsakanin annabawa a raba annabawa a ce an yi imani da wannan ba yi imani da wannan ba irin wannan kacewa ba a yarda da ita ba wal kutubi ko kuma abin da nan imani da wani littafi a kin imani da wani littafi cikin littafan da Allah ya saukar da sama a fitar zike wajen gazgantawa a gazganta da wannan an yarda da shi a yarda da wannan wa tarkil jama'atil mafaruda da barin jama'a jam'i na farilla yankewa alaka da jam'i mutum ya yake zuwa masallaci ya sada abin nan sallah sai tare da jama'a to an hara haka nan wasa'ir ma fiha rabdu khairin duk dai wani abin da kakkabe alheri akwai kakkabe alheri ciki ne aw ta'adi sharrin ko kuma akwai aikata sharri ciki ne to ba a so a yi shi wal amru wannan umarni da Allah ya ba su wal qawlu talib umarni wato magana ce wanda ka nema da fi'ili ga yin aiki mala da ila'i tare da ɗaukakan mai bada da umarnin wa yursiduna fil kuma suna ta aikata ayyukan banna cikin ƙasa Allah ba ya son wa'anda ka walwala alƙawari su dora aikata banna cikin ƙasa bil ma'ati suna aikata ayyukan sabo wata a wuce anar imani da sassauce mutane ga imani ulaika waɗanga mutane al-mawsuhuna bima dhikra wa'inda aka sabanta da abinda aka ambata ubra khasiruna sune masu hasara lima sirihim saboda kasancewa su ila naril mu'abbadati alaihi zuwa ga wata wadda aka kaddara masa dawama cikin ta bi ihmal akali saboda sun ya sun banzantar da su. anan nazari da tsayawa su tunani ga abinda adda uhani gare su wa bi tarki ma yafiduhum kuma sun bar aikata abin da ka umarnin su zira hayatul abadiyya Da rayuwa ta abada wato rayuwar lahira wa khasiru man khasira ahad umuri talata mai hasara shine wanda ya hasara daya daga cikin abubuwa guda uku almal wanda ya hasara dukiya yayi hasara war badara wanda ya hasara jiki ne yayi hasara wal akala wanda ya hasara hankali ne yayi hasara Allah ka kare mu daga hasara kowace iri summa wajaha su'ala tawbihin sannan ya huskantar da tambaya ta zargi wa karin kuma ta musu lallabi furu na billahi ga da suke kafircewa Allah saboda mi mutum zai kafircewa Allah ni Allah an baye mai na alheri ba sannan ni Allah an bai kare shi na sharri ba to dan me zai kafirce mai wala ya ta dabbaru na ayati ba su tsayawa su tunanin ayoyi nai an ambata yin ga kawunan su wala da kauni ko ga halittu Allah yi da bayan halitta Allah wadda take kewayewa da su bi sama ka gari daki na mai girma Allah ya yi ruhe ka abin nan ka ji sanyi bibi ƙasa ka gani tabarma ce mai girma Allah ya shi hida don ka ka ji sauƙin rayuwa to menene kuma aɓen waɗaɗa allah subhanahu wa ta'ala wande yemaka waɗaɗa abubuwa kayfa takfuruna billah kayfa takfuruna billahi wa kuntumu amwatan faahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum ثم إليه ترجعون كيف تكفرون أيها الناس بالله يا قوم تاني دقاقا كوكي كافر شيوا الله ما الدليل كنا كافر شيوا الله فلا تتدبرون آياتي باكو تيوا كوي فهمتا دا آيوي ني وقد كنتم أمواتا شندو لكن زما متتو ندفع كنا مني في الأصلاب cikin tsatson هو يوم فأحياكم fil arham yaraya ku cikin mahihin nan uwayenku wa ya kuma ya raya ku duniya bin nafhir ruhi fi ya busa rayuwa cikin ku sai ga ku kon rayu sun mai mito ku inda in ta haya ajaliku sannan lokacin da duk ajullan ku ta kai kuma shi ke kashe ku ba wani ba sun mai huyi ku basi sannan ya raya ku basi da tashin kiyama sun mai ilaihi turja'un sannan wuri ne ake dawowa da ku ai na ba'da al-ba'th wuri ne aka dawo da ku bayan tashin kiyama fa kun sai ya saka muku da amalikun da ayyukan ku. wa yumkina an yakuna su'alu litta'ajjub yana yiwa wannan tambaya ta zama ta ban mamaki wato min kufurin ga kafircin su ma kiyamul burhan tare da tsayuwar dalilai tun daga dalilai waɗanda suka nuna Allah ya cancanta a bauta mai to dan me aka kafirce mai kuma ثم ذكر آيات الكون الدالة sannan ya ambaci ayoyin halittu adalatu ala wujudi sani'iha wanda ita wannan halittun idan mutum ya kalle ta da kyau yana gane ta nuni aka akwai wanda ya yi ta to wanda ya yi ta shine Allah subhanahu wata'ala wa huwa Allah shine Allah al-madalubu imanuhum bihi wanda aka nema su imani da shi وقال هو الذي خلق لكم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم so shi Allah huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi Allah shine ya halitta muku duk abin da ke cikin ƙasa da abubuwan da ke cikin ƙasa Allah ya halitta su don uhanin ku kuma Allah ya halicce su duk abin da kuma gani cikin ƙasa Allah ne ya yi shi kuma Allah ya yi shi saboda uhanin ku yayi duk abin da kuke gani gaba ɗaya cikin ƙasar nan kun ga akwai abubuwan da kuwa ganin su kamar suna da cuta ko da kuna ganin a wasu suna da cuta a suna da alheri ko da kun ga a wasu suna da cuta suna da alheri Allah ya yi su ne don unhwanin kanku duk abin da Allah ya halitta babu wanda bai da unhani ko wani na da unhani illa dai a mutane daban-daban suke wani ya gane unhwanin wani kuma bai gane ba amma dai duk komi da komi in dai Allah ya yi shi to komi da komi yana da unhwani saboda haka kuma saboda ku an kai shi don ku ci unhwani ne aka yi shi wallazi khalaqa lakum ma fil ardi ay al ardi wa ma fiha ya halitta muku kasa da abin da a cikin ta jami'a baki daya litantafi obi don ku yi unhwani da abin da ya halitta wata atabiru ku yi lura da shi su masawa ila sama sannan ya daidaita zuwa sama bayan ya gama wannan halitta ta sama da ƙasa sai ya daidaita zuwa sama ila sama ai ala ya ɗaukaka wartafa ilai ya ɗaukaka zuwa sama istiwa an liƙo bihi daidaita wanda ta dace da shi subhanahu wata'ala wala na arifu kaifiyatahu mu wato mun san Allah ya ce ya daidaita sama sun mastawa sannan ya daidaita ila sama ar-rahman ala ashistawa to mun yarda da duk abin da Qur'ani ya faɗa amma ba mu ba mu san wanda an kai Allah yake daidaita yake daidaita sama din ba mu sani ba domin Allah ya ce duk misalin da zaka yi na abin da ka sani na Allah ya ce laisa kamithlihi shay'un babu wani abu wanda yake kama da Allah saboda haka zaman Allah ba irin zaman mutane na ba tsayin Allah ba irin tsayin mutane na ba a magana Allah ba irin maganar mutane ta ba komi da komi na Allah laisa kamithlihi shay'un babu wani abu wanda yake kama da shi to abinda a wajibi ga mutum ya gaskanta ya yarda da Allah subhanahu ta’ala ya yarda da kuma abinda duk Allah subhanahu ta'ala ya faɗi amma dai ka iya gane wanda ya daidaita sama hunna ya daidaita sama ya yarji'u ila sama ya daidaita sama ɗin. la’anna ha fi ma'ana aljam'i don a samai cikin ma'anar jam'i take al'ayilatu ilayhi wanda take dawowa gare shi ba da khalqiha bayan halittarta ai ha Allah ya hunna ai ha ya daidaita ta ya sanya ta kama fi ayatin uhura, kama wanda yake cikin wata aya hunna sab'a samawati ya hukunta su sama bakwai wa shi Allah subhanahu wataala bi kulli shay'in alimun na da dukkan komi babu abinda Allah bai sani ba shi Allah bi kulli shay'in alim duk abinda ake yi Allah ya sani kuma duk abin da aka yi Allah na iya magani ne amma yana da hikima wanda ya tsaya yace ku bauta masa shi kadai ku kadai tashi shi kuma ya kare wato shi kuma ya kare ku kun ka ce ba ku iyawa yace to wanda ya saba mai akwai azabar da zai yi mai to idan ba ku bi shi ba sai ya saka muku wannan azaba da ya yi muku alkawari sai ku ga kuna samun matsala in kun bi shi sai ku ga matsala ta ƙare to Allah amin nan bi kulli shay'in shi Allah wato bi kulli shay'in alimun masani na da dukkan komi mujmalan dunkule wa tafsilan da kuma gaba gaba da bayani waja'ala adada samawati sab'a Allah ya sanya adadin yawan sama ta zama sama bakwai wa min al'adda mislahunna ita ma ƙasa Allah ya sanya ta ta zama misalin ƙasa bakwai domin kusa Allah subhanahu wata'ala mai iko ne ga dukkan komi wannan kun ga amurin yajibul imanu bihi al'amari ne wanda ya zama wajibi mutum shi yadda da Allah guda ne kuma wa ilma wa ilmun lam tattasil ilaihi lam tasil ilaihi madarikul bashar wannan tsari na Allah ilimi na wanda fahimtar mutane ba ta kai gare shi ba wannan fiha kallo ga wa'annan abubuwa yujibul imani da khaliqiha yana wajibta yin imani ga wanda ya halicci sama saboda haka ku kalli halittun Allah na sama domin ku girmama Allah subhanahu wata'ala wa idh qala rabbuka وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسبق الدماء ونحن نسبه بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا to wa bada zikir ayatin lahi bayan ya ambaci ayoyin Allah fil kauni wajen halittu mimma yujibu al-iman bisani wannan yana cikin abin da ka wajabta imani ga cewa akwai Allah wanda ya yi wa'annan halittu to nabbahan nasa sai ya tunatar da mutane ila ma an'ama bihi alaihim cewa su yi kallon ni'ima wanda ya yi musu don su ji daɗin rayuwa duniya kuma su ji daɗin rayuwa lahira min awwali bidayatin farkon halittarsu wa wa tadhakkurun ni'ima ba shukr idan mutum ya tuna da ni'ima da Allah ya mai to wannan na wajabta mai shi godiya alal alal ami ga alal ami alaihim ga wanda ya ni'ima gare su yana wajarta godiya Allah mun ana alaihi ga wa'anda an kai ni'ima gare su sai su yi godiya lil mun'in ga wanda yi ni'ima wato idan mutum ya tuna da inda yake dori ya tuna da kuma yadda bi inda yake yanzu na ci gaba to zai sa shi godiya ga Allah dan ya san wa'anda suka zanna tare da shi wancan lokaci mutane da yawa suna canwa da ya wanda suke canza shi kuma Allah ya ɗaukaka shi ka gani idan Allah subhanahu wata'ala ya taimake ka ka diba baya tunawa da baya yana sa kai godiya idan baka tunawa da baya kana ta bibin gaba to baka godiya don kullum ka diba gaba sai kaga wanda ya hika kullum ka dibi gaba sai kaga wanda ya hika ko ƙasa a ce an baka ƙasa don najeriya kai ɗaya an da ita kuma a ce an baka ita sai ka musu in ka sauka ba wani to ko haka nan na an kai ma in dai ba ka diba baya gaba ka ka dibi to akwai ƙasashen da sun kai najeriya iko da ƙarfi kaga sun ɗara ka to in kana dibin su baka gode wanga ɗan matsayi da an gare ka ba za ka yi godiya ba saboda haka so ake mutum ya rika diba baya yanzu dukkan ku ku dibi kanku ku dibi inda kuke daga gidajenku da kun ka hito ku dibi inda kun ka hito a da ku dibi inda kuke yanzu to in kun ka ga kun ka dibi wannan zai sa ku yi godiya wani na can hore kun ka baro shi a dawa yana can har yanzu bai canza ba yana nan haka nan to ku dibi wannan muna magana da wani ya ce abokin karatunsu su ya yi kowa basira ya yi kowa gane karatu wuri ne aka zuwa idan ba a gane karatu ba lokacin suna sakandare shi ka ta wayar da kan mutane kuma su gane yanzu shi ga shi ya zan babban mutum motocin da ya kawa kila sun kai biyan manyan motoci ba ko 'yan ƙanana ba na shi da gidaje ya ce amma wannan abokin yana nan gadin firamare ya kai gane firamare ya kai kuma ya yi kowansu basira a makaranta ya yi kowa basira amma abin nan matsala guda a gare bayan mutunta malamai malamai masu karantarwa bayan mutunta su ya ce yanzu gadi ya kai to kun ga ire-iren wa'annan duka ka riƙa diba irin wannan tarihi in kana diba tarihi to za ka yi ma Allah godiya ba gaba ɗaya aka dibe baya aka dibowa a tuna annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ku yi kallo ga wanda kun kauce kar ku yi kallo da wanda ya wuce A wannan yahi Allah matan lahi alaikun ba za ku walakanta nema Allah gare ku muddin kana diba na baya wanda ka wuce to ba ka rena nema Allah amma muddin kana dibin gaba a wani ka kallo wani ka kallo to ba za ka gode ma Allah ba to ku rika tuna baya ya ku jama'a ku rika tuna baya sannan wanda ya samu cikin ku ya tuna da wuri da bai da ya rika taimaka ma wanda ba su da zahin nan da ya sani su sun wuce shi to shi har yanzu wancan yana can ciki har yanzu to a rika lura da irin wannan sannan ita wannan kissa ta annabi adamu kuma tana nuna duniya ba ta da daɗi duniya ba ta da daɗi duniya wahala ce kuma wahala wadda ba ta da ƙarshe sai bayan an mutu ku ji annabi adamu Allah ya ce subhanahu wata'ala alawar kuriya muhammad ya manzan rahama ka ambata irqala rabbuka lil mala'ika lokacin da Allah ubangijinka ya ce wa mala'iku inni ja'ilun fil da khalifa ni zan sanya halifa ta cikin ƙasa ya ni wanda zai mini halifa fi tamfiza kami fi ha gazartar da hukunce hukunce na cikin ƙasa wa huwa adam wa huwa adam shine adamu babanku to abin na ka tuna wa mutanenka wannan kissa ta annabi Adam. Allah ya halicci annabi Adam wanda tun ba a sa mai rai ba tun ba a sami tun lam ya kun maza kuran. shedan ka wa wuri ne ya wuce in ya taho sai ya sa kawa ya shaure shi ba a busa mai rai ba saboda yana da labari an ce wanga mutum ne za a ɗaukaka shi a kai ne adamu bai sani ba don bai zo duniya ba ba shi da rai ba a sa mai rai ba amma duk shi ɗan ya biyo zai na ofis sai ya shure da ƙawa ya ce wallahi ya Allah ya saka gabana bai maka biyayya kun gani tun baka taho duniya ba mahasada sun fara taruwa tun baka shigo duniya ba to Allah ya ce kalu a ta ji alufiya ƙalu almala'ika sai mala'iku suka ce ya na anin hikima suna tambaya game da hikima lamma arahu lokacin da sun ka gane annal halifata huwa adam Allah ya ce zai sa halifa cikin ƙasa shi ɗan ya gane Adama na shi sai ya ɗauki hasada su ko mala'iku abokan aiki ne su ko sai sun ka dauki tambaya a sanya shi gaban mu ni addalili su ba hasara ta suka yi ba so suka yi a waɗa musu mai aike ma amma ɗan hasara ta aike jama'a ku ji mutum na ko haihuwa ta ba ko halitta shi ba a yi ba amma ga mahasada to haka duniya ta take kakka yi zaton wai ka zama malami mutane duk su kyale ka yadda duk ka ga yawan masoya to yawan makiya ya yi shi yawa kakka yi zaton ka zama shugaba ka ce duk mutane masoyanka na komi ka kai musu duk gudunmuwar da kaka ba su duk taimakon da ka kai musu yadda ka ga masoyan nan sun taru makiya sun yi su yawa illa dai in kana aikata alheri annabi ya ce inna sana'a al-ma'ruf ki masari as-su' lalle aikata ayyuka na ƙwarai yana hami yana karewa daga mugun mafarki kowa ka alheri to yana ƙarshe mai kyau kowa ka alheri bai mugun ƙarshe inda duk ya sa gaba Allah na buɗe bai hayya shi wuce in dai yana alheri to shi alheri kun ga wani ne kenan amma dai kakka yi zaton wai ba ka da makiya don kayi musu kaza kayi musu kaza gwargwadon alheri ta gwargwadon makiyan da za ka samu don haka ga mala'iku su dai ba ƙiyayya su kai ba amma so suke a faɗa musu ne a dalilin da ya hisu adamu ya hisu a ta ji alubiya man da biya Allah yanzu za ka sanya cikin ƙasa wanda zai yi banna cikin tabil ma'asi da ayyukan sabo waye suku jima ya rika zubar da jinenai ayyuri kuwa ya rika zubar da jinenai bil da kashe-kashe kama fa'ala banul jani kama wadda ɗayan aljannu sun kai wa kanu biya da su a cikin ƙasa falamma absadu fiya sanda suka yi ɓarna ciki wa saba a sun ka zubar da jinenai fi ma bai na ga abin da a tsakanin su arsalallahu alaihi mun mala'ika sai Allah ya aiko musu mala'iku faɗara duhun sun ka kore su ila jiza'i bisa ga kiburbur ranar ruwa cikin ruwa inda adda wani tudu wanda babu abin nan ciki ba ruwa ba su noce shi sai an ka kore sun ka koma can wal jibali da duwatsu shi yasa kuka ganin inda dudduki yake to akwai aljannu wurin nan inda durowa suke yin akwai tsibiri kamar irin kowa rawan ga ta yawuri a kuna gani akwai tsibirwurra sai ku ga wasu tsibirwurra har da abin nan munnoni bisa to akwai aljannu ciki akwai aljannu duk irin waɗannan wurare don an kore su zuwa can a wani ya buge wani dutse matsayi ne na wani gwamna mai mulki ya buge wani dutse a ma'aikata da mutanen da suka zo wurin a wannan lokaci sun ji ana magana saman dutse cewa muna zaune nan wurin tun shekara kaza don me za ka buge mana gidaje ka ce gida za ka yi to za mu gani da mu da kai za mu ga wanda ya wani ƙarfi shi kuma sa a buge dutsen an kan buge dutse kuma an yi gidaje amma ya mutu shi ko idan rashin laya ya taso mai daga wannan babban birnin jihar ya an ka ɗaukai zuwa asibiti wata ƙasa da an fita daga birnin jihar sai ya warke da an dawo da shi ana taso ma birnin sai ciwo ya dawo suka ce ba za su yi hankuri ba don suna wurin to asilin zaman su bisa duki shine wannan da kun ji an faɗa to suka ce ya za ka bar abin nan ya za ka sanya masu ɓanna mu kuma abin nan gamu muna ta ibada gare ka walhalu nahnu nusabbihu bihamdika alhali mu mala'iku muna tasbihi da gode maka aina qulu muna cewa subhanallahi wa bihamdi kun gani wannan tasbihi yana da muhimmanci kwarai da gaske subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi duk ayyukan na mala'iku ka yi wanda Allah ya sa su ba su yi alfahari da ko guda ba sai da na wananu da hamdai, mu muna tasbihi da gode maka wani kaddisu raka muna tsarkake ka da wannan tasbihi to dan me za ka sa wani gaban gaban mu ka tasbihi wannan ya nuna daraja wannan tasbihi ku yawaita shi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi Kunga duk lokacin da al'amari ya yi tsanani ga maza Allah sai ku jera subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al'azim nan da nan sai sauki ya tsawo don yabo na mai girma ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce da annabi ne sallallahu alaihi wa sallam. wala kanna alamu annaka yadiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wala na alam hakika mun sani annaka yadiqu sadruka bima yaqulun kai ka yana kunci ga abin da suka faɗi wato ranka yana baci bari mu baka magani ka sha bi hamd rabbi kai tasbihi da godewa ubangijinka in ka gaji wa qul sajidin ka zan cikin masu sujuda wannan mataki ne wanda yake mai girma Malaikuna alfahari da tasbihinsu ku yawaita tasbihi tasbihi ibada ce wadda da mai ƙarfi da rago kowa na iya yi da mai lahiya da marar lahiya kowa na iya yi to Allah ya zaɓi mala'iku da wannan tasbihi shi yasa da aka tambayi annabi bayan ƙur'ani wane kalmomi na waɗanda Allah ya hiso bayan alƙur'ani yace matsafa Allahu li mala'ikatihi abinda Allah ya zaba ma mala'iku ne subhanallahi wa bihamdi wanda ya zaba mala'iku ne to shi yahi ku yawaita wannan tasbihi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi yana da alheri yana yanke talauci abin nan ne yana amintar da tsoro yana kawo sauƙin matsalolin rayuwa shi yasa don ciki tsarkake Allah na aka yi da gode ma Allah tsarkakewa na aka wa Allah da gode mai ainu nazzuhuka muna tsarkake ka amma la yaliqu bika da abin da bai dace da kai ba abin nan laka wallahu mu'addiyatu lil fi laka kama fi yusabbihu lillah fa nahnu ahqqu bil istikhlaf dan haka Allah mu kam mu ya kamata a sa mu zama halifa mu da ka tasbihi kun ga suna ayyuka da yawa amma da tasbihi suka alfahari muna ya kamata wato mu zama mun zama halifa saboda mu yin tasbihi gare ka qala Allah ta'ala sai Allah yace inni a'lam ma la ta'lamu ku bar ni in yi abin da nace zai yi ni na san abin da ba ku sani ba muna masala akwai maslaha wadda ba ku santa ba fi iska ba fi adama ga sayya adama ya zama halifa min salih halitta litalimi na sanya shi da ya dace da karantawa wa da ilimi da karbar ilimi wal amal bihi da aiki da ilimi wa inna fi zuriyatihi al wal asi kuma cikin zuriya Adamu, akwai masu yin da'a ga Allah akwai masu saba ma Allah to idan ya zama kara shugabancin jama'a wanga yana biyakka abinda duk kace ayi yana yi wanga yana saba ma abinda kace ayi bai yi to fa yadharul adalu bainahu na adalci ka bayyana in babu adalci wanda kace ya eh kaza ya ce bai yi kace wani in zaluntai ni ko an gwada mai ƙarfi. in akwai adalci ko sai ka bashi haƙƙin da ka san shari'a ta dora mai kyautatawa ba dole sai ka kyauta mai amma ko shi ka kyautata mai yahi. wa qalu ay sirran sai sun ka boye sirrance suna magana su mala'iku ya khaluqa rabbuna khalqan akramu alaihi minna Allah ubangijin mu kan bai halitta halitta wanda ta himu daraja gare shi wala alam ko wanda bai halitta halitta wanda ta himu ilimi Lissabake na lahu dan duk wanda za a kawo halifa yanzu ai mun rigai ga Allah mun rige shi ai lidalika halifa wannan halifan mun rigai bil khalqi ga halitta mu an ka ware halitta kami ne wal faladi da daraja wa ru'yatina ma lam yara kuma mun ga abin da bai gani ba abin da suka tawadi to so ne kai ku lura da wani abu an duk magana gada da aka ba a halicci annabi adamu ba duk rigima ga da aka bai taho ba babu shewa aka gari rigima ka ya taho to ita duniya hakan na tafi. saboda haka in kana so ka gama lahiya da duniya ka rika ka da kyawu ka rika ka da kyau ka kama addinin ka da kyawu ka sa hankuri cikin zuciyarka duniya ba ka samu wanda ka kaso babu wanda ka samu wanda ya kaso cikin duniya yanzu babanmu kenan annabi adam tun ba a halicce shi ba gashi da wagga rigimar da aka ta yi kai ne kuma mala'iku na ta rigima kai ne to suna ta wa'annan manganu fa khalaqa rabbuna ta'ala adama sai Allah ya halicci adamu min adibil ardi daga abin nan fatar ƙasa wato huskar ƙasa ai waje ha wato huskar ƙasa mai an ƙaba da mini ha ƙabdatan ya riƙi iya guda ga ƙasa min jami'a alwani ha daga dukkan launoninta wa uji na birniya an ka kwaɓa ta da ruwa almukhtalif in da ruwan daban-daban su wasa wahu ya daidaita annabi adam wa nafakha fihi ruha ya busa mai rai fasara hayawana hassasan ya zama dabba mai motsi abinda aka ni da dabba abinda ka takawa bisa makasa ba da an kana jamadan bayan da ya zama sandarari yanzu an gama halitta adamu a halitta shi mala'iku na ganin su ya kamata su zama halifa ba adamu ba to yanzu dai ga adamu da daya ta'u. wacce rigima da sun kai duk annabi adamu bai da amma dai baina amma an ba su labari na suka ta rigima to yanzu ga annabi adamu ya ta'u. وعلم آدم الأسماء وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu gashi an halicci annabi Adam wa allama Adam al-asma'a sai Allah ya sanar da annabi Adamu sunayen abubuwa a sama'a sunayen albasan da ya ce abubuwa wayanda an ka ma suna kulla dukkansu azawatu zatin su wal ma'ani da ma'anonin su wal khadiri babba wal haqiri da karami da an alqazi qalbihi ilmaha hayaka da ilimin sanin wadanga abubuwa cikin zuciya annabi Adamu sai annabi Adamu ya gane abubuwa Allah bai tilasta su ya ce su bi annabi Adamu ba, amma sai ya ka hikima tashi, sai ya sanar da Adamu abinda ba su sani ba. Sannan sai aka kirawo su aka kirawo annabi Adamu, sun ma'ara da hun sannan ya gita sunayen ce. Wa bihi ta galibul okala akwai rinjayar da masu hankali wa muljinnu wal insu wal mala'ika. wato su ne abin na mutane a aljannu aljannu wal insu na mutane wal mala'ika da mala'iku gairul okana wal jimadati da abubuwa sandararru haisu lam ya su sun ma'ara da aradahum wato sai ya gita abubuwan ga alal mala'ika ga mala'iku mala'iku na jayayya dama yadda abin yake in ka ga yaro na son girma yare daban-daban suke in kana da yare ka ga yana son girma kai shi makaranta kuɗi ƙarewa su kai ko an same su ba na mai tabbata ba to kai shi makaranta da ita makaranta da ita aka ji buwa ya sauran ‘yan uwa wanda duk ya lizinci makaranta da kyautu yana wuce wanda bai lizince ta ba yanzu kun ga mala'iku na da ja cewa su ya kamata su zama halifa ba Adamu ba to Allah subhanahu wata'ala da iko nai sai ya sanar da Adamu karatun da ba su sani ba sun da hun alal mala'ika sannan ya gita sunayen ga mala'iku fa qala lahum tabkitan dan sai ya ce musu wa ilzaman bil hujja don lizanta musu hujja da izhari makanati adamu yana so ya bayyana musu matsayin adamu wa katibaran don jarraba su mala'iku suka ansa mala'iku suka ansa yace ambiuni bi asma'i ha'ula'i abubuwan ga sunayen ga ku bani labarin sunayen su ga abubuwan kun gani suka ce mun gani to ku hada min su. al musamma ya ce wayanda an ka zana masu ko haɗe su mu biya in sadiki na in kun zama masu gaskiya shi annila a alama minkum ga cewa ni ba zan halitta wanda shi ku ilimi ba aw a ahqqu bil khilafa ko kuma ku kun dace da ku zama halifa wa jawabu da dalla alaihi ma qablahu wato in kuntum sadiqin anbi'uni bi asma'i haula in kuna da gaskiya to ku bar labarin suna waɗanda abubuwa mala'iku suka dibi bisa suka dibi ƙasa suka dibi gaba suka dibi baya suka dibi dama suka dibi hauni ba su gano fassara abubuwan ko guda ba su sani ba qalu subhanaka suka ce tsarki ya tabbata maka tanbiha tanzihan laka Allah tsarkaka ta tabbata maka an da kira alaika game da yama yake kun ga sun yi nadama ga itiradi da sun kawo Allah wajen cewa ba Adamu ya kamata a sa gaba ba su ya kamata a sa gaba don da ilimi aka ɗaukaka da ilimi aka ɗaukaka shi ko ilimi ɗaukaka da shi yana buƙatar aiki da shi idan an yi aiki da shi to an yi samun ɗaukaka ta shi shi ilimi idan an yi ilimi ba a yi aiki da shi ba bai wuce kawai ka zama laibara ba in an tashi abin nan wani abu a cewa ne ya san kaza a kirai ita shi yau wannan wahala a biya shi ya dawo gida ya zama Ɗaukaka ta hakika in an yi ilimi a aiki da shi mala'iku suka ce tsarki ya tabbata maka Allah la ilma lana ba mu da ilimi illa ma na iya sai abin da ka sanar da mu wannan matsala baka sanar da mu ita ba kun gani su da kan sun ka waɗi sun ka ce ba mu sani ba innaka anta ta'kidul liqafi anta ta'kidul liqafi fi innaka innaka antal alim Allah kai an masani kai ka san hikima da ta saka sa Adamu ashe mu ba mu sani ba alhakimu kai ne mai hikima alladhi la yakhruju shay'un an ilmi wanda wani abu bai hita daga ilimi ne wai dawal ashiya Allah kai ne mai hikima wanda ka aza abubuwa fi a ga wuraren da ta dace da hikimacin saboda hikima ya Allah ya alima ya hakim da iliminka da hikimarka Allah ka ƙara mana imani da ilimi Allah ka ƙara mana imani da ilimi ka ƙara mana aiki da abin da ka sanar da mu kuma ka sauƙaƙa mana azumin ramadana kuma ka sauƙaƙa mana larurorin ramadana ka sauƙaƙa mana ayyukan ramadana ka ƙara mana imani da lahiya cikin jikunkunanmu ka ƙara mana ikhlasi da mutaba'a ga mai gidanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam jama'a kun ga a wannan matsala ta annabi Adamu ga ta nan tana batun warwalewa da yake da sha'anin ilimi akai qala ya adamu an qala ya آدم وأنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم قل لكم قال ألم قل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون kana sai Allah yake tun da su yanzu mala'iku duka an yi magana da su cewa an bi oni da asma'i ha'ula'i ku bar labarin suna abubuwan ga sun ce la ilma lana to bari a kiro mai ilimi ya ba da bayani kala ya adamu Allah ya ce ya adamu an da yahon kunga ya ce ya adamu abinda baka taba ji cikin qur'ani ya muhammadu baka taba yi cikin qur'ani saboda girma ne da mutunci ne a ce mai ya adam ya muhammadu baka jiya ba amma ka ji ya adam ɗa ya dara uba ne daraja annabin muke na, Allah yana mutunta shi yana mutunta uwaye na uwayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma yahi mutuntawa ga ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala ya adamu ho, sai Allah ya ce ya Adamu ka ba mala'iku labari bi asma'ihin da sunayen abubuwan na al-musamma ya ce fasamma kullu shay'in bi ismi sai ya biyo layi wannan abu kaza ne wannan abu kaza ne wannan abu kaza sunansa kaza wannan abu kaza sunansa kaza wa zakara hikimata hikimatahu allati khuliqa laha kuma ya ambace hikima wannan abin wanda an halitta don wannan hikima shi wannan abu kaza suna ne kaza kuma an halitta don fa'ida kaza haka ya bi ya ba da bayanin da mala'iku sun ka kasa bayarwa falamma anba'ahum bi asma'ihim sadda ya ba su labari da sunaya abubuwan duka qala ta'ala lahum sai Allah ya ce wa mala'iku munabbihan yana mai tunatarwa gare su alam aqul lakum ban ce muku inni a'lamu ghaibas samawati wal ard ban gaya muku cewa ni na san gaibin sama bakwai da ƙasa ba ban haɗa muku wannan ba inni a'lamu ghaibas samawati wal ard ai ma ga bafihi ma abin da ya koyo cikinsu. su wa alamu ma tubduna kuma na san abin da kuka yi bayyane ai ma tuzhiruna min umuriku abin da kuke bayyanawa na al'amuranku wa min ha qaulukum daga ciki akwai magana da kuka wani ataj'alu fiha man yursidu fiha wa yasfiku dima yace duk wannan abin da kuka boyewa da wanda kuka bayyanawa na sani. wa ma kuntum taktumuna da abinda kuka kasance kuna boyewa na biya wa min zalika cikin abinda kuke sirantawa qaulukun cewar da kuka lan ya khalaqa rabbuna rabbuna ubangijin mu kan bai halitta akramu alaihi minna wanda yi mu daraja gare shi wala alamu kuma Allah kam baya halitta wanda yi mu sani babu wanda za a halitta wanda yi mu sani to kun gani Isa annabi Adamu ta bayyana abubuwa da yawa, na farko dai ita duniya ta ba ta karewa. Na biyu abinda ka ɗaukaka ya yanke jayayya shine ilimi, shi ke ɗaukakawa, sannan na uku kada mutum ya sa girman kai da ilimi shi. Kun ga suna calan ya ƙarar buna a karama alaihi minna wala alam. Allah mu bai halitta wanda ya yi mu daraja gare shi ko wanda ya yi mu ilimi ba zai halitta shi ba kun ga wannan maganganu na suka ta yi to ba a son mutum ya yi abin nan takama da ilimin da ya sani ba a son ya yi takama da shi ko mutum ya sani duniya ba ta da daɗi haka nan take cikin rigima don rigima ga ƙarshewa annabi adama shekara ta ɗari uku yana kukawa shekara ta ɗari uku ran da an ka sauko da shi ƙasa sai dai shekara ɗari uku hawaye ba bata ɗauke mai ba to ita duniya haka take duwar ka ga ta gaba da kai ajiye mata kwanukan kuka da damuwa tana nan ta yi da kai ta mai sheka baya in dai duniya ce Allah ya kayi mu wa biya za tambihun li bani adama cikin wannan akwai tunatarwa ga ɗan adam anna fadalahum innama huwa bil ilm daraja su tana kasancewa da ilimi kowanku ya daure ya yi yin karatu ku sa ɗayan ku su yi karatu ba karatun da kuɗi kawai ba da na addini ku sa su karatun addini kun gani da yawa abin nan kuna iya biyan kuɗi masu yawa a koya muku karatun da kuɗi amma ba ku iya biyan wani abu ɗan kaɗan a koya musu na addini in sun nan ta addini in ba su taimaka ba ku da damuwa amma in ba su nan ta boko ba kuna da damuwa ku yi ƙoƙari ku kula biyu ku yi ƙoƙari ku kula biyu yaro ya yi abin nan karatun addini shi na zamani ita ɗaukaka Allah ka bashe ta. Hmm. ɗaukaka Allah ka bashe ta duk karatun da ka yi na boko ai ‘yan boko na nan manya-manyan ‘yan boko amma da bai so ya ɗaukaka su ba ai wani garin ku guda ko labari ne ba ka ji ba wanda da labari ne sai wanda a kusa gari to ɗaukaka Allah ka bashe ta ku sa ku su yi karatu wani principal ya same ni yanayin bayani yace dattijo ya kawo ɗa ne makaranta ta yace arabi zai karanta yaron yace wallahi zai karanta arabi nawa za a biya ne shi wallahi zai karanta arabi uba ya tahiya ta yace shi zai ya tahiya ta ya iske shi gida yaro ya koma yace sai da ta kai ta kawo yace sai ya dauko abin nan takarda ta ya bashi yace di baka gani mu biyu muke principal biyu na a wurin ya ce to dibi wanga da ni wanga da ya boko da ni da ne arabi di ba gani ya albashi ya ce kai kai albashi ya ce to arabin wani ya ce a yanzu arabin ma ana samun kuɗi haka shina ne shina arabi ɗin yanzu to ku zan kai bin hanya mai kyau ku ne musu bayani daukaka Allah ka bashe ta ba wai takarda ka bashe ta ba Allah shi ka bashe ta amma dai a yi karatu shi dai abinda an muhimmi a yi karatu allazi bihi ikhtara Allahu abahu Adamu wanda da ilimin nan Allah ya zabi baban mutane shine Adamu ne khilafati Allah adi ya ba shi shugabanci ga kasa ma kawai abna yi duk da kasancewa ɗaya ne yusuduna bil adi suna barna cikin ƙasa? kasa wa yasfikuna dima'a suna zubar da jini ne walam ya ji ala khilafatin mala'ika bai sanya shugabanci ga mala'iku ba ma laya a sunan Laha, duk da suke ba su saba ma Allah wai sabbihuna bihamdihi suna tasbihi da gode mai wai suna lahu suna tsarkake shi amma duk da haka bai sanya su suka zama halifa ba kun da ilimi aka samu ɗaukaka kuma a yi ƙoƙari a yi karatu a sa yara su yi karatu mazansu da matansu duk a sa su yi karatu illa dai kowa a dibi matsala in kana da ɗaya za ka ga wani tun yana bai kai ko ina ba sai ka ga ya gama sakandare sai ka ga yana ta hulɗa da mata wata sai ka ga ko sakandare ba ta gama ba tana ta hulɗa da maza to wanda duk haka na ai kokari shi a raba ai mai aure wanda da haka nan ce sai ki gama makaranta in mata aure aurar da ita ga wanda za ta ta gida ne can ta yi makaranta ba ga mutane nan da yawa suna wani yariya tana firamare haka kai dakka gidansu ba to samu wanda ka iya wa ka aura mai amma kakka ba su matsala ta faru Allah ya muke mu wa yadh qulna lil mala'ika wa yadh qulna lil mala'ika الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين من يكماتا مقانا دوانا درسينا مقانا دا إن شاء الله سي mu yi wa صلى الله عليه وسلم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 ya Allah ya mawanisa kulle garibin, ya sahiba kulle wahidin, ya marja a kulle ka’ibin, ya kashi ba kulle kurbatin, ya alima kulle najawa, ya manta ha kulle shakawa, ya hadira kulle mala’in, ya hayya ƙayyom, ya zarjalar wani kira, ka taimaka mana Allah ka gafarta mana dukkan bunubbanmu, ya Allah ka gafarta mana. ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana dukkan banubban Allah ka anshi azumin mu ya Allah ka anshi azumin mu ya Allah ka anshi ibadodin mu ya Allah ka anshi ibadodin mu ya Allah ka biya mana bukatun mu ya Allah ka kare mu ga abin tsoron mu ya Allah ka warkar da jikunkunanmu ya Allah ka azaita mu da arzikinka ya Allah ka wadata mu da wadatarka ka ilmantar da mu da iliminka Allah ka gafarta mana da gafararka Allah ka yi mana rahama da rahamarka Allah ka tausaya mana da tausayinka Allah ka taimaka mana da taimakonka Allah ka karfafa mu da karhinka Allah ka girmama mu da girmanka Allah ka darajanta mu da darajarka Allah ka karrama mu da karamarka Allah ka towa mana asiri nan duniya da lahira ka yishe mu kunya nan duniya da lahira ka kare mu daga dariyar makiyama nan duniya da lahira saboda albarkar sunayenka Allah ka samu wuta Allah kai da kai mana azaba da wuta je jikunkunan mu ba ta iya hankuri da wuta kakka kone ma da wuta don albarkar sunayenka da sibobin ka madauka ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la ka kare mu daga dukkan azabobinka da mu da uwaye da ɗiya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya bai baki da Allah ka karfafa mu Allah ka tosaya mana abinda duk kace mu ya Allah ka sa mu yi shi saboda kai ba don kowa ba abinda kace mu bari ko ka taimaka mana mu bar shi saboda kai ba don kowa ba duk bukatun mana alheri Allah ka biya mana su wayanda ba na alheri ba kama ya alheri ka biya mana su abinda duk muka tsoro ya Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu bayan ka musulmi yare da maya maza da mata wayanda sun roƙe mu addu'a da wayanda ba su roƙe mun roƙe ka Allah ka shirya su Allah ka ci aqida su da imanin su Allah ka gafarta zanubban su ka biya musu bukatun su na alheri wayanda ba na alheri ba ko kamar alheri ka biya musu abinda duk suka tsoro Allah ka kare su abubuwan da kake saukawa na alheri yau da ranar ga da kuma ya an jima da daddare Allah ka ya mana ka ba mu rabon da ya tsara na kowa yawa don albarkar sunayenka kuma ka taimaka mana shari wanda yake saukowa Allah ka ba mu kariya da tsaronka ka kare mu ka kare musulmi baki daya Allah ka karfafa mu ka ansa mana addu'o'in muna roƙonka Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri Allah ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta Allah ka kare mu daga makircin duk wani makiri Allah ka kare mu daga manahicin duk wani manahiki ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwallen shi saboda albarkar sunayenka Allah ka kara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta ka warkar da bayanka musulmi baki daya Najeriya ko Allah ka zaunar da ita lahiya arewa Allah ka zaunar da ita lahiya jiha mu Allah ka zaunar da ita lahiya ka amintar da hanyoyinmu da ƙauyukanmu ka amintar da biranenmu ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare mu ka kare makarantun nan ka kare mu ka kare masallatayen wuraren zama da wuraren ayyuka da wuraren sana'o'i da wuraren tayyan mu ka ba mu kariya da tsawonka saboda albarkar sunayenka ka ɗaukaka musulunci da musulmai baki ɗaya ka walakanta kafirci da kahire baki ɗaya. ka tarwata shirka da mashirkai baki ɗaya. ka watsa manahici da manafakai baki ɗaya. ka tausaya mana ka taimaka mana ka taimaki bayan ka masu tauhidi kuma ka samu cikin su saboda albarkar sunayenka ka tausaya mana duk wani mutum ko mutum guda ko jama'a wayanda ka san manufa cin mutuncin addini cin mutuncin masu addini Allah ka wace su in mukami na gare su Allah ka anshe shi Allah ka anshe mukamin Allah ka anshe mukamin Allah ka mai sai ga musulmi Allah ka mai sai ga musulmi Allah ka kare musulunci da musulmai baki daya Allah ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka ka yi salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam